وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد Fir'auna ya ce, Ku rabu da ni in kashe Musa, don haka ya zama uquba ce gare shi, shi kuma ya kirawo Ubangijinsa ya kare shi daga gare ni, ni ban damu ba ya kira Ubangijin nasa, hakika ina jin tsoron kada ya canza muku addinin ku da kuke kai, ko kuma ya bayyana barna a bayan ƙasa ta hanyar kisan kai da ta'addanci.